Lamarin ya faru ne a yammacin Litinin uku ga watan Fabrairun 2025 lokacin da aka kira dakarun tsaro masu sansani a Bankilare zuwa ƙauyen Takurzat jihar Tilaberi, inda wasu barayi suka kore garken dabobi. A yayin da askarawan suka bi sawon waɗannan barayi sun faɗa tarkon 'yan bindiga a wani wurin da suka yi kwanton ɓauna. Abin da ya haddasa rasuwar sojoji goma in ji ma'aikatar tsaron nishar wace ta kara da cewa duk da daukin da aka aike ta sama da ƙasa ba a yi nasarar cafke maharan ba sakamakon yadda suka fantsama cikin daji to amma matakin da aka ɗauka a washe gari don zuba ido ta sama ya ba da damar fatattakar 'yan ta'adda lokacin da suka taru a wani wuri kamar yadda suka saba a duk lokacin da suka yi aika-aika an kashe akalla goma sha biyar daga cikinsu tare da raunata da dama in ji sanarwar ga abin da 'yan ƙasa ke cewa a game da wannan lamari. E sunana Rimanus Ibrahim. To dai ne dai farkon hari zani aikata ajiya ta zuwa ga duka 'yan ƙasa ga baki ɗaya. da iyalin fds da suka suka yi tabbe sun donar kwa kuma muna ba su karfin gwiwa so mu Allah ya kama musu mu ga ƙarshen wannan abun ganda aka yi muna sunana awal ibrahim mamba na kungiya da ake ce ma a New York. sojoji namu da sun kararsa rayukansu a hilin daga muna fata allah sa an huta sun kuma yi kiran gwamnatin ta nijar da al'ummar kasar kan maganar kara tsaurara matakai gwamnati ta kawo ga kayan aiki na zamani da za mu yi yadda za mu yi mu ga karshen wannan ta'addanci da ya adabe mu tunda yaki ne da ya shahi kowa ya kamata a ce akwai ma'amala tsakanin 'yan horar hula civil kenan da sojoji don a rika samu ana ba da bayanai a wani abu da ake cema da harshen turanci ransanyama. Niger wace ke fama da aika-aikar 'yan ta'addan yankin Sahel da na Boko Haram na da haɗin gwiwa a fannin tsaro da makwabtanta wato Mali da Burkina Faso. Ba idan matakan cikin gida inda a ƙarshen watan janairun da ya gabata da farkon watan nan na fabrairu aka yaye sabbin sojoji kusan dubu uku a cibiyar horon soja da ke jihar zandar da wace ke ƙwaryar birnin yamai ministan tsaron ƙasa janar Salif modi a wata hira da manema labarai a baya-bayan nan ya sha alwashin magance matsalolin tsaron da ake fuskanta ta hanyar sauye-sauyen da aka aiwatar daga 26 ga watan yulin 2023 kawo yau. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.